Masu gabatar da lacca a wannan muhawara da cibiyar raya al'adun Amurka a Nishar ta shirya domin kara wa 'yan kasar ta Nishar masaniya akan yadda Amurkar ke tsara zaɓuɓɓuka da yadda ake gudanar da su. Sun haɗa da masanin kimiyyar siyasa Farfesa Isu Yahaya da 'yan rajin kare demokradiyya Alhaji Mustapha Kadi da Abdu Alhaji Idi sai jagorar ƙungiyoyin matasa Aminatu Dauda. waɗanda kowane daga cikinsu ganau ne a game da harkokin zaben amurka a sakamakon ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa maudu'in da aka bajewa mahalarta wannan muhawara shine muhimmancin zaɓe a tafarkin demokuraɗiyya tahiya da demokrasi aiki ne da doka aiki ne da gaskiya domin idan ana son a yi demokrasi to babu wani bambankiya wato can amurka an ɗauki ɗan ƙasa kuma ana darajanta shi kuma ana horon 'yan ƙasa menene a shika-shikan demokrasi to domin haka muka samu damar mu dibi ya ne za a yi mu huskalta mu demokrasi mu samu abin da za mu ƙari ga demokrasi ke amurka mu ci gaba ba a son zaɓe da kurakurai su ko amurkawa yau sun ɗoki shika-shikai da matakin nai nagari a huskal doka da a huskal hukumomi wadda za a iya yi idan aka yi zaɓe kowa sai ya amince babu wani jaye-jaye to haka ina ake son demokrasi ba irin demokrasi ba ta a kada ka kasan an kada ka kuma daga baya abin yanzu zan jayayya nan ga a cikin afirka kowa ya san da wani su kwace ne suke a fili karara akan iya fahimtar yadda zaɓuɓɓukan na ranar takwas ga watan nuwamba ke ɗaukar hankalin jama'ar nijar inda abin ba wai ga manya kawai ya tsaya ba hatta matasa na bin diddigin tsarin zaben na amurka Armayau Habu Umaru ɗalibi a jami'ar Yamai ya gano cewa wace mutane suna zaɓe ne ba da an sayi eh, zaɓen su ba kwa. suna diba su gani cikin 'yan takara wa ya kamata mu zaba da zai ma kasa aiki na gari saboda shi ne amfani kwa in an ɗauki mutum tsawancin shekarun da zai yi ya kamata ya daure ya yi daga ya ma kasa aiki saboda yan ƙasa su wadata kasa ta ci gaba kenan ya kamata ce mu ma irin ƙasashen mu na afirka nan ga kamar in za a zaɓe a kalla wa kamata a zaɓa a ɗora wajen da ya kamata. For julio Batson jami'i a ofishin jakadancin Amurka ɗan asalin ƙasar Kamaru da ke ba da gudunmuwa a wannan muhawara da akan iya kira taron karawa juna sani ya bayyana cewa amincewa da wata tangarɗar da aka gano a tsare-tsaren zaɓe ko a yayin gudanar da shi domin gyara a gaba shine abin da ke bambanta tsarin amurka da sauran ƙasashe misali zaben barack obama a shekarar 2008 a matsayin shugaban ƙasa wani babban ci gaba ne idan aka yi la'akari da cewa shine bakar fata na farko da aka zaɓa domin ya shugabanci ƙasar ta amurka gashi kuma a bana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyar siyasar amurka ta tsayar da takarar mace domin neman shugabancin ƙasa sile euh, euh, mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger